ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah barka alaihi wa da addu'a a wannan yammaci na talata bakwai ga watan Ramadan bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa daga maka zuwa Madina wadda ke da shekara 1447 <clears throat> daidai da 24 ga watan biyu 2026 miladiyar annabi isa alaihi salam a cikin wannan darasi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu al'an'am ajiya <clears throat> muna a ƙarshen ayar da allah yake cewa نعم وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل نعم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون haka ne ko ita ce wanda muka ce za mu fassara ta sannan kuma sai mu ce insha Allah ta'ala na'am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 to allah mai kowa da komai yana faɗa kamar yadda aka karanta a baya <clears throat> ubangiji mabuwayi da daukaka kwadaitarwa yake kuma yana tsawatarwa ya yi magana a kan mai waccan ayar jiya mun fassara ta wani kallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun a ƙarshen rantsuwar da kafirai suke yi iyakar rantsuwa cewa aka zo masu da aya ko aya ta zo masu to tabbas suka sake rantsewa cewa za su ba da gaskiya da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai allah ya ce ma annabi muhammad ya gaya masu ayoyi na wajen allah shi ke zuwa da su sannan Allah ya ce kowa ya sanar da ku in ayoyin ma suka zo ba za su yi imani ba Allah ya ce wani kallibu mun kuma Allah yana magana da isa bamiri ne wanda malamai suke cewa bamirul mu'azzimi nafsa lamirin mai girmama kanshi da kanshi yana cewa muna kuma gashi shi ɗaya ne bai ce wa uqallibu af'idatahum ba cewa yi wani ƙallibu af'idatahum muna jujjuya zukatansu wa absarahum da idanuwansu kama lam yu'minu bi sai su zama kamar ma ba su taɓa yin imani da shi ba shi mai kenan saƙon shi alƙur'anin shi wahayin awwala marra tun da farko sai Allah ya ce wa nazaruhum muna barinsu kuma har yau fi tughyanihim a cikin shishigi wato ainihin nasu da suke yi na barin gaskiya ya amahun suna ta kaiwa suna komowa ba tare da ganewa ba to wannan yana nuna isa da ubangiji yake nunawa kuma shi ya isa kuma shi ya cancanta ya nuna isa kamar yadda allah ya ce وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم شي كدai ke da alkibriya girman kai ko cika da batsewa a cikin saman bakwai da ƙasa guda bakwai kuma shi kadai ne al'aziz mabuwayi mai galaba sannan shi kadai ne mai cikakkiyar hikima don haka ubangiji yana ya ba da labarin zukatan talikai kakaf suna hannun shi ne yana juya su yadda ya ga dama ya ce muna juya su da isa da alfahari muna juya zukatansu zai yi mutum yana da dacen munafiki ne kuma sai allah ya juya zukatar ya komo mai imanin gaskiya da can kafiri ne ma sai Allah ya juya zukatar zuciyar sai ta komo ya zo ya karbi imani ko kuma a san haka da can mai imani ne sai kuma a juya zuciyar sai ta koma wadda ba ta yadda da Allah ba sam Allah ne yake da waɗannan abubuwa da idanuwan suna ganewa sai koma ba su da basira ba sa ganin abin da ya kamata su gani su ɗauki izina ko su astu sai ce kama yi malamai suka ce wannan kafin ɗin tana da ma'anar wato tashbihi ko kuma ma'anar ta'alili wato sai zama tana gidanta an ce kafu tashbihi ne bayan an juya zukatan ko an juya idanuwa sai zama kaman ba su taɓa yin imani ba sun koma mai kenan kafirai tantirai zallan kafirai kama lam yi uminu bihi awwala marra kaman ba su ne suka yi imani da shi ba karan farko ko kuma tana da ma'anar talili sai zama wato ainihin kaman ba su taɓa yin imani da shi ba sai zama don me sai zama dan wato dan ba su yi imani da shi ba tun da farko don haka ko kaman ba su taɓa yin imani da shi ba ko kuma dan ba su yi imani da shi ba tun da farko shi yasa ake jujjuya zukatan daga wannan kwari na barna sai wannan kwari na barna har su tadda Allah akan haka Allah ka tsare mu shi yasa hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al'as wanda Imam Muslim ya ruwaita ya ce babu tasrifil qulub yake cewa ya ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa inna quluba bani adama kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yusarrifuha kaifa ya sha رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مقلب القلوب أو اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك yake cewa na ji manzan Allah yana cewa zukatan bayi kakaf ɗinsu suna tsakanin 'yan yatsu guda biyu na Allah Allah a nan gurin ya sifanta kanshi yana da yatsu guda biyu to zukatan bayi kakaf ya ce kullaha dukkansu suna tsakanin yatsu guda biyu na Allah yusarrifuha kaifa yasha ka matsayin kaman matsayin zuciyar mutum ɗaya wannan zukatan kaka haka suke a wajen Allah yana juya su yadda ya ga dama yadda ya ga dama haka yake juyawa yana mai imani da sai koma bai da imani ko bai da imani da sai Allah ya juya zukatan zuciyar sai ta koma mai imani ko yana munafiki sai a juya zukatar ya koma mai imanin gaskiya yana wato ainihin ɗarɗar sai a koma a juya zuciyar sai ya koma ya tsike kawai ba shi da wani ɗarɗar ubangiji ne yake yin wannan manzan allah da yake ambatan wannan yake ambata masahabbai sai yake cewa allahumma ya allah مصرف القلوب ya mai jujjuya zukata yadda ya ga dama sarrif qulubana ala ta'atik ka juya zukatanmu akan yi maka ɗa'a, ko da yaushe Allah kenan yana roƙon Allah kada a samu kauce hanya Allah ya tama ya tama zukatan bayi su zama akan hanya kan da'a ko da yaushe abinda za ka yi da'a ne biyayya ce ga Allah abinda manzon Allah yake roƙo kenan ya kare a haka ya samu aljanna yana nuna cewa baka da ƙarfi tunda ka da ƙarfi ka roƙi mai ƙarfi ya baka ƙarfi ba ka bace baka iya ba ka roƙi Allah mai iyawa ya baka iyawa baka iya tsayawa dodar ka roƙi Allah wanda yake da wannan hanyar da ya ce abi dodar ya ɗora ka ka tsaya dodar kan daidai don iyawar ba taka bace ka iya ba sai Allah Allah ka iya mana kamar yadda manzon Allah ya faɗa muqallibal qulub Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'ati sannan sai Allah ya ce wa wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun muna barin su a cikin shiginsu rashin son gaskiya rashin bin Allah su dinga hauma-hauma Ka ganin gurin yana kwatanta mana zunubi yana tasiri zunubi yana tasiri a cikin batar da mutum ko yawan zunubin na sa mutum ya shiga cikin yawan bata ma'anar shi ka koma kullum ka rika roƙon Allah ya tabbatar da kai akan daidai ba ka iya tinkarar wannan matsalolin in ba kamawa Allah ya Allah ya ce zai bar kafirai ko zai bar miyagu a cikin shishiginsu kaga cikin shishigi suke cikin sabon Allah cikin shirka cikin bid'a su dinga hauma hauma sun kasa dawowa a kan daidai saboda ba kan daidai suke ba kuma ba su yadda ba kan daidai suke ba ba kan daidai suke ba su yadda ba kan daidai suke ba wannan kamawa ce ta Allah arziki ne ka rika an sa kuskure idan ka gan shi ka yadda da shi kamar yadda aka ce maka Kasuwar ka in kai kaza za ta samu matsala ka ce ka gode saboda kasuwarka ta ta samu matsala ka yaba ma wannan mutum ka yadda da kuskuren to haka ma an sar wato ainihin wannan kuskuren a ko'ina ibada ce in ka yadda kasuwarka ba ka so ta ruguje har ka kana da masoyi da yake tunatar da kai to haka nan ma in aka kwatanta maka kuskurenka shi ma ibada ce haka za ka yarda ba kana cikin ɗimuwa ba kamar yadda Allah ya faɗa kifi fi qulubil ladhina kafaru ba, don me shira ko billahi ma lam bihi sultana za mu wurga tsoro da barazana da ɗaɗar a cikin zukatan mushirikai don me bima ashiraku billahi saboda shirkar da suka yi ashe shirka kawo tsoro take da barazana ashe zunubi kawo cikas yake da nakasa tun da farko a zuci sannan abinda ba zuciyar ba min babu aula don haka karka fada mai da gangan in ka fada mai da gangan aka fadakar da kai ya kamata ka amsa ka dawo domin kai dan adam ne ai kana iya yin kuskure kuma gangancin ma kana iya yi na haka sai ka dawo ka amshi kuskuren ka wannan ibada ce sai Allah ya ce mi walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hasharna وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون الله يتي ولو أننا دادي أتيم أنزلنا علي إليهم الملائكة da mun saukar masu da mala'iku kamar yadda suke cewa a saukar masu da mala'iku mana ya za a saukar masu da mutum ɗan adam shine zai ja hankalinsu kuma da mala'ika aka saukar masu ba za su jitu ba domin ba jinsi ɗaya ba ne ba zai fahimce ku da sabon Allah ba kawai sai ya kai mutum lahira ya make shi nan take ba saurarawa walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika da a ce mun saukar masu da mala'iku kamar yadda suka roƙa sannan me walau nazzalna alaihimul mala'ikata sannan wa mahumul mauta kai har mamata suka yi masu magana wannan yana cikin ayoyin da suke roƙa a tada mamaci ya ce annabi da gaske ke yi mamaci wasu ne ayar kuma a saukar da mala'iku daga sama mala'ikun su shaida cewa annabi muhammadu da gaske yake sannan su yi imani wa kallamahumul mauta sannan mamata suka yi masu magana wa hasharna alaihim muka tattara masu kulla shai'in komai ƙibalan ido da ido ko kubulan gaba da gaba muka tattara masu komai wato komai a nan gurin malamai sun yi magana komai fa wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula muka tattara masu komai duk abin da suka roƙa muka tattara masu shi gaba da gaba ko mu'ayanatan ido da ido ma kanu yu'minu illa an yasha Allah da duk da haka ba za su yi imani ba illa an yasha Allah sai dai in Allah ya so a cikin mashi'ar shi wannan wace irin mashi'a ce cikin mashi'ar da aka faɗa mashi'a ce shar'iyya tunda cewa ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah ba za su yi imani ba sai dai in Allah ya so kenan imani Allah na san shi in suka yi shi mashi'a ce shar'iyya to Allah kenan yake cewa walakin na aksarahum sai dai mafi yawancinsu ya jahalun suna jahiltar Allah to wannan ayar ta nuna mana tahaddi da challenging da ainihin kafirai suke ma annabi Muhammad dan kure dan a kure shi a kasa a ce ka gani ba ba jakada bane wato ƙarya sai sun yi su kure shi kamar yadda Allah ya faɗi irin waɗannan a gurare daban-daban a saukan masu da mala'ika ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون da za mu sanya shi mala'ika ne ai sai ya zama mutum shi ma namiji ba ainihin wato mace ba wannan yana magana akan wato wani abin daban makamancin wannan sannan a can cikin suratul isra Allah ya ambaci irin wannan wato ainihin ayoyin da suka nema ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don kuri inda yake cewa ولو جاء فأباء ولقد, ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا سيتمي وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا suka ce lan nu'mina laka ba za ba da gaskiya ba da kai hatta tafjura lana ko tufajjira lana min al-ardi yanbu'a har sai ka keto mana da famfan ruwa daga ƙasa Auta kuna laka jannatun ko ya zama kana da wata gona min nakhilin wa inabin ta dabino da inabi fatufajjira al'anhara khilalaha tafjira ka keto mana da tekuna da ƙoramu cikin wannan gonar wannan tambayi kura ce ko wai annabin yana da wannan sannan za su ba da gaskiya au tusqita samaa ko kuma ka sariyo mana da sama ta hwado sama ta hwado in ya ce sama ta hado ta hado sannan su ce eh haka ne annabi ne sai su ba da gaskiya da shi autus ɗifas sama'a kama za'amta alaina kisafan kaman yadda kake faɗa ka sauko mana da ita yanki yanki tsagi tsagi ta rika faɗowa muna kallo أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ko kuma ka zo mana da Allah gashi ga gashi ƙiri da muzu tare da mala'iku tawaga-tawaga mala'ikun su zo mana wannan tambayar kura ce ko so ake a yi imani tambayar kura ce wannan au ya kuna laka min zukhrufin tarqa kafin sama ko kuma ya zama kana da wani gidan zinare ko kuma ka hau sama ka ce mana ka hau sama mu gani duba ya manzan Allah zai hau sama ko kuma ya zai fado da wani yanki daga sama ya fado da shi ba abin da ya gagari Allah cikin waɗannan amma dai tambayar ba don su yi imani ba ta kura ce autar ƙafis sama ko kuma ka hau sama duk da haka dai walan nu'mina ka ba za mu ba da gaskiya da hawanka ba hatta tunazzila alaina kitaban har sai ka sauko mana da wani littafi na ƙara'u muna karanta shi eh. in ka hau sama ma sai ka zo da littafi sannan su ba da gaskiya to wannan kure ne mafi yawa wanda suka yi irin wannan tambayar ta kure ba ba da gaskiya za su yi ba allah ya ce saboda mai girman kai kamar yadda malaman tafsiri suka fada a wannan kalkashin wannan ayar ibnu ashur a cikin tafsiru tanwir wa tahrir ya faɗi wannan <clears throat> da sauran malamai don haka ba za su ba da gaskiya ba ko yaya ka gani kamar yadda ya ce a nan walau zalna alaika walau annana a ilaihimul mala'ikata da za mu saukar masu da mala'ikun mala'ikun su zo su fito karara a gansu su gansu wa kallamahumul mauta mamata su yi masu zance su taso daga kabari su ce e annabi muhammadu gaske ne da gaske ke yi daga allah yake ko ba da gaskiya da shi wa na alaihim kulla shay'in kubula mu tattara masu komai ƙubulan gaba da gaba ido da ido to malamai suka ce wannan kulla shay' umumun urida bihil khusus wannan gama garin magana ce malan ya ce almaujuda ya ummul maujudati kullaha walakin almaqama yukhassisuhu wannan kulla shay ya hada da komai sai dai wato ainihin shi gurin tsarin ayar shi yana keɓance shi ba ana nufin umum na kullu shai ba ana nufin khusus na shai ba dukkan abin da aka ce kulla shayin ba shi ba ne wannan kullum asalinta kulliya ce amma nan gurin nan gurin khususiya ce tana nufin khusus wa na alaihim kulla shay'in Kubula, da za mu tada masu komai su gan shi ido da ido ba wai wancan abubuwan da suka tambaya ba na cikin suratul isra komai ma duk abin da yana nufin mai to khusus din yace min kulli bi kulli shay'in ma sa'alu bi kulli shay'in sa'alu duk abin da suka roka da za mu tada masu shi mu kawo masu shi ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah ba za su ba da gaskiya ba <coughs> illa an yasha Allah sai in Allah ya ga dama ashe imanin ka da ka gani ma wallahi Allah ne ya ga dama har kake zuwa kana sauraro kana son gaskiya domin ka yi aiki da ita kana yin sallar farilla kana yin sallar nafila kana gaida iyayenka kana kyautata masu kana bin shugabanninka cikin rashin sabon Allah kana kyautata alaka ka tsakaninka da, da bayin Allah wallahi wannan ma mashi'ar Allah ce shar'iyya Allah ne yake son ka shi yasa ya maka wannan arzikin har ka bi shi duk da wannan abubuwan da za a tattara masu ba za su yi imani ba sai dai in Allah ya ga dama irin wannan kul Allah ya ambace ta a cikin suratun naml ya ce wa warisa sulaimanu dawud wa qala ya ayyuhan nas ullimna mantiqa at wa utina min kulli shay in hadha lahu al-fadl al-mubin annabi sulaimana ya gaji baban shi dawud Wakal sai ya hudu ba ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ulimna mantiƙar tairi an sanar da mu ma'anar maganganun tsuntsaye in tsuntsu yana kuka ko yana so ko baya so annabi sulaimana yana ji yana kuma fahimtar me yake nufi me yake so wa ulimna mantiƙar tairi sai ce wa utina min kulli shayi an ba mu komai to komai in aka ba annabi sulaimana komai me ya rage ga Allah komai ba to don haka wannan kul umum ne urida bihi alkhusus biha al an abiha urida bihi alkhusus am ne amma urida bihi alkhas khas zance ne wanda yake gama gari ya ummul mawjudati kullaha walakin almaqama yukhassisuhu bi kulli ma yu'ta muluk duk abinda ake ba sarakuna an ba su an ba annabi sulaimana na jin daɗi na wadata na kayan holewa duka an ba shi gonaki an ba shi gidaje duk abinda da ɗan adam a ɗan tsukin rayuwar zai ji daɗi da shi an ba shi shi yake nufi wa utina min kulli shayi an ba mu komai wato duk abinda ake ba sarakuna kenan wani abu aka bashi ba dukkan abin da ake wato Allah yake da shi ya bashi ba to don haka wannan kul khas ce ba kul ce amma hakanan wannan manzon Allah ya faɗi wannan a cikin hadisin Abu Huraira irin wannan kullum a cikin mutanen nan guda uku da za a fara yi masu bincike da hisabi a wunin tashin alkiyama ya ambaci mai ƙarfi ya ambaci malam sannan ya ce wa rajulun wasa Allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kulli فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار wannan kul da ya ce wa atahu min asnafil mali kulli an ba shi din nau'in dukiya to kaga ita ma wannan kullin am ce amma uri da bihal khas ana nufin wato khas ne an ba shi duk abin da ake ba mawadata su ji daɗi da shi an ba shi ɗan tsokin rayuwar shi ɗan tsokin wato ainihin duniyar shi a lokacin shi an ba shi komai shi ne yake nufi kamar wannan kullum don haka ya ce walau nazzalna walau wa hasharna alaihim kulla shay'in kubula muka tattara masu komai gaba da gaba ido da ido Ya ce da za mu yi haka makanu liyuminu illa an ya sha Allah ba za su ba da gaskiya ba sai abin da Allah ya so sai in Allah ya ga dama walakin na aksarahun ya jahalun sai dai mafi yawan mutane kuma jahilai ne haka Allah yake faɗa Allah ya faɗi rashin gode ma Allah da annas annas da ya faɗa walakin na aksaran nasi la ya a cikin suratul bakara walakin na aksaran nasi la ya a cikin suratul yusuf walakin na aksaran nasi la ya a cikin suratul ghafir wanda ya bayyana nas nas suke nan kaga mafi yawa ba godiya waye baya godiya wanda bai sani ba saboda jahilci hakanan ya ambata walakin na aksaran nasi la yu'minuna a cikin suratu hud ya ambaci walakin na aksaran nasi la yu'minuna a cikin suratun ra'ad hakanan ya ambata walakin na aksaran nasi la yu'minuna a cikin suratu ghafir su ma iyaka inda ya bayyana nasi kenan amma ai ya faɗi irin wannan da yawa ya ce wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin mafi yawan mutane ba za su yi imani ba ko da kai annabi muhammadu kana san haka ba za su yi imani ba to waye baya yin imani wanda bai sani ba don da ya san abin da aka tattala don masu imani da ya ba da gaskiya jahilci rashin sanin shika-shikai da harsashi da foundation na sanin allah bai sani ba kuma ya ambaci walakin na aksaran nasi la alamuna da yawa walakin na hun la alamuna da yawa mafi yawancin mutane ba su da ilimi ba su san Allah ba ilimin da Allah yake fada a nan gurin sun jahilta shine sanin shi da sanin annabin shi da sanin shari'ar shi Shi ne abinda mutane suka jahilta don haka nan ba za su ba da gaskiya ba kowace hujja ka ba su kaman halin munafikai da Allah ya bayyana cikin suratul baqara da yasin sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun duk daya kai masu gargadi ko kuma ma kai shiru ba kai masu gargadin ba dai ba za su ba da gaskiya ba hakanan duk abin da ka kawo masu na hujja waɗannan kafiran ba za su ba da gaskiya ba saboda abinda Allah ya faɗa kafin wannan yace innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a innal ladhina kafaru shine ko sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم wannan tana magana kafirai ne ko ta bayan wannan khatama allahu ita ce ke magana kafirai to kuma dama su ne karara ba za su ba da gaskiya ba saboda wannan khatamat wannan khatam din da yake akan zukatansu da Allah ya rufe shi rib shi yasa ba za su yi imani ba Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu da da taba wato ainin rifewar zuciya ko khatam ko kaswa ta zuciya Allah ka rashi Allah ka tsare mu wannan duka yana nufin curuta ne wanda suke samun zukata da khatam da taba da kaswa da shak da sauran iri-irin waɗannan wanda suke samun zukata Allah ka tsare mu to sai Allah ya ce mai <coughs> wa ka zalika na likulli nabiyin abuwan shayatinal insi wal jinni يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون نعم to ayar gaba ubangiji mabuwayi da ɗaukaka cewa ya bayan wannan wa kazalika haka ne allah ce kaman haka ne ja'alna li kulli nabiyyin muka sanya ma kowane annabi aduwan makiya makiyan mai shayatin al'insi wal jin wato wannan ne badal na waɗancan aduwan din aduwan sai aka fassara shi suwa ne ne aduwan shayatin al'insi wal jin shaidanin mutane waljin da shaidanin aljanu aka jefa aka jarrabi annabi da shi makiya makiyan shaidanin mutane makiyan shaidanin aljanu aka kowane annabi yake don haka ana faɗa ma annabi muhammadu wannan ayar kamar yadda malamai suka ce don lallashi ce a gare shi annabi muhammadu ana baka haƙuri cewa ba kai kadai aka jarraba da magabta ba so suke su ga cikashinka ko kuma ka ruguje sauran annabawa ma kafin ka an jarrabe su da irin wannan wato jarrabawar suna da maƙiyan mutane da maƙiya cikin aljanu وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا يجي yuhi ba'dhum ila ba'd sashe na yi ishara dan alwahyu shine al-isharatu al ishara boyayya a lugha ana ce mai alwahy waha ilai ko auha ilai yayi mai wato ainihin wahayi yayi mai ishara wanda kila kai baka fahimci isharar ba amma da mai isharar da wanda aka yi mawa sun fahimta ko wanda aka yi ma isharar <clears throat> ya fahimci inda aka sa gaba to haka suke yi ma junansu shaidanin mutum shaidanin ba ya yi mai ishara ga yadda za a yi a firgita shi ga yadda za a yi a firgita mutanen shi ga yadda za a yi a tsoratar da su da shi ba za su fahimce shi ba ga abin da za ka yi shaidan ya kwatanta ma mutum mutum ya kwatanta ma shaidan ga abin da za a yi shi shaidan ya yi a ƙalƙashin ƙasa shi kuma mutum ya zo ya aiwatar a fili ko shaidan ɗin ya taimaka mai in ya ga akwai filin haka yadda za a ya fito wani lokacin da wata sura kaman gaske don ya kawo cikas an ce wani mutum ya zo wajen mala abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa aka zo da shi wai shi annabi ne wai shi annabi ne sai ce a annabi san da zuwa shi kenan aka ma annabi guri ya zauna aka ƙi fasa karatun dama manufar shi ne mai shaidan ne ya an gazo shi ya turo shi ya zai shi annabi ne a rikita karatun a fasa karatun sai ya ce nasara sai ce ma annabin sanni da zuwa a ya zauna haka gama karatu kuma sai aka rasa inda annabin ya ba fus to haka waɗannan abubuwan suke shaidan ya cuso a galkashin ƙasa sannan kuma shi mutum sai ya zo ya aiwatar ya ce yuhi zuhun ila ba a zin zukhrufal ƙauli ghurura suna yi ma Sashen su wahayi ga sashe zukhurufal qawli ƙawatattan magana gururan dan rudi ba abin da yake cikin wannan zancen sai rudi a ce inda kai kaza da kai kaza ai kaza za ka yi sai a kidima shi a rikita mabiya a rikita shugaban a rikita saman a rikita kasan don kawai cimma biyan bukata shaidanun mutane na taimakawa shaidanun aljanu a kalkashin kasa suna taimakawa zukhrufal falkauli gurura sai Allah ya ce walau sha Allahu ma fa'alu haka ne ku da walau sha'a rabbuka ma fa'alu da ubangijinka bai so ba wa kanar wannan shaidancin da suke yi ma fa’alu da ba su aiwatar da shi ba to haka wace mashi'a ce wannan yi ta kuma tunda dai shaidanci suka hada mashi'a ce kauniya tunda Allah baya san shi wannan kawancan na shaidanin mutum da shaidanin aljani aljani Allah baya so abinda suke haifarwa suna yin wahayi da ishara ga junansu a ɓoye wanda mutane ba sani ba shaidanci ne su rikita gari su rikita al'umma su rikita gida duka babu wanda ya sani su ne cikinku akwai shaidanin sannan can ƙalƙashin ƙasa a ɓoye akwai shaidani wanda suke ruruta wannan wutar don samu biyan buƙatar su kada a zauna daidai to wannan mashi'a ce kauniya walau sha'a rabbuka ma fa'alu da ubangijinka ya so ma fa'alu da ba su aiwatar da haka ba wato ainihin da ba za su samu nasara akan wannan ba don haka fadharuhum kyale su wa ma yaftarun da abin da suke kagawa na ƙarya kaga ƙarya ce suke kagawa <coughs> wannan aya ta tabbatar da yadda ake samun shaidanu a cikin aljanu to haka ake samun shaidanu a cikin mutane har ma ƙila gara shaidanin ba aljani shi in kai a uziya zai tafi shi ko kila shaidanin mutum ba zai tafi ba zai yiwu yana nan da shi za a tantauna abin bakin ciki abin damuwa wai nama na jan karewa ya kamata ya ja wani in kare yana jan nama normal wannan ba wata matsala dama haka zai yi amma ya za ba abin mamaki ba ne ka ga nama na jan kare wai sai ka ga mutum naka wannan fara hula naka yana tare da mutanen banza a dawa kuma tare kuke wai a cikin gida wai wannan abin da ya yi shi ne don me don ya samu wani abu Ka ga shaidanin mutum a cikinku ya haɗa kai da shi da shaidanin ba ne yana zayyana mai in kai haka za ka samu kuɗi in ba haka ba ba za ka samu ba yana yi mai wahayi shi kuma yana bi yana yi mai ishara shi kuma yana bi haka shaidanin ba aljani yake da shaidanin mutum don haka ubangiji ya jarrabe annabawa kai ma annabi muhammadu ya jarrabe ka da shaidanun mutane da shaidanun aljanu dukkansu magabta makiya ba sa son ci gaba ba sa son a zauna lafiya to abin da ya dame mu kenan a ƙasarmu. da sauran kasashe ba kasarmu kare yake fama da wannan ba da sauran kasashe abinda yana cikin abin da ya damu kasarmu wanda zai maganin tsiyar shine matsiyacin wanda zai maganin kidinafin shine kidinafa wanda zai maganin cin hancin shine mai maciyin hancin hadda fuskar wanda zai maganin zina ya sa a hukunta su shine mazinacin wanda zai maganin luwaɗi da 'yan luwaɗi to shi ma ɗan luwaɗin ne ta yaya za a yi maganinsu wanda zai hana a shigo da ƙwayoyi a da safara ƙwayoyi daga waje zuwa cikin gida don ɓata future ta matasanmu shi ne kuma mai shan kwayar wanda zai hana wanda zai hana a sha taba domin tana gantalar da arziki sannan kuma da tunani da canza lafiya shi kuma sha yake don Allah ya yi fada da shan taba ya yi fada da shan wiwi to wanda shi ma satai yake yi barawo ne don Allah ya hana barayi shi wanda shi ma haka yake to ya hana kuma a yi haka to shi ne matsalar da take damunmu shi ne abin da yake damun sauran gurare da yawa yanzu an ce an baka kwangila kaza ka je ka yi aiki kaza a cikin gidan gwamnati to ba za ta fito lafiya ba kai ba ma wannan ba dole sai an an fitar da wani percentage a ciki in wata ma'aikata tana da haƙoƙi za a baiwa wata ma'aikata ko kuma su bayin Allah ne suke da haƙoƙi za a ba su haƙoƙin nasu wai sai an ma wannan haƙƙin ma sai an cinye hancin shi da fuskar shi sannan a kai ma in kuna bin miliyan goma ne to da wuya ku samu wannan miliyan goma ta fito garau ba za ta fito garau ba alhali kuma shi yana a daidai wannan kujerar ne a cikin wannan kujerar don me don adalci shi yana da nashi albashi na musamman ku kuma nakun sai an tsunkule shi kai sai an yanke shi a ce an ba wata, wata ma'aikata ɗauki ma abin da muke ci islamic biro a ce an ba ta miliyan kaza to kafin wannan miliyan kaza ta je wajenta sai an mata kwaskwarima guri kaza su yaga guri kaza su yaga to waye ba ku dama wallahi kun ci haram kuma sai kun yi bayanin ta a kiyama kuma sai ta bulla a cikin jikinku sai ta bulla a cikin fuskokinku sai ta bulla a zurriyarku sai ta yi maku illa a gidanku tabbas mai muka karanta yanzu zunubi yana yi dole ka gyara ka yadda kuskure kake yi alam na kayar da ka komo ka gyara mafi yawa an fi yin irin waɗannan abubuwan a jihar katsina mafi yawa an fi irin waɗannan abubuwan a nan cikin jihar ma'aikata kaza tana da wannan haƙƙin ko kuma bawan Allah kaza ya samu wani abu kila gwamnati ta bashi kila kaza kaza abun ba zai zo haka nan ba sai an mai wafta an wafci nan an wafci nan ka waftan makanka bala'i wallahi har da cinikayya sai an wafci wani abu saboda shaidaninka yawo maka wahayi cewa in ba an yi hakan bayo haka za mu bar su tafi a banza to kai a gurin a banza kake ba aiki kake yi ba haka fa abin kada ku aje kawai abin a wajen gwamnati a wajen kujerun gwamnati a wajen kujerun ma'aikata har da 'yan sanda nan ma abin yake allah ya ji kan musulmi <laughs> abin da aka ce su yi masu fito da kaya a waje kawai haraji mutum a musulunci abin da zai kawo ma ƙasa na ci gaba ba wani masema ba wani abin da za a caje shi sai abin da ya zama wajibi aka aza dan kaza dan kaza amma mutumin da zai shigo da abin da zai cuci al'umma ko ya dakusar da su ko ya illanta su kaman kwaya da sauransu wannan shine kwata-kwata ma ba zai shigo da ita ba ma to amma sai ka ga ma'aikatan waɗannan su ne suke safarar to ainihin ina da kaki tunda ina da kaki in ja duk abin da na ga dama kuɗi dai nike nema niwa zai kama ni ni ne hukumar kuma ni zan hana kuma ni nake yi don haka ba yadda za a kama shi sai dai Allah ya kama shi kuma tabbas Allah zai kama ka za ka yi bayani wannan tsiyar sai ta fito a cikin gidanka sai ta fito a jikinka a idanka sai ta fita a cikin arzikinka har ka sai wannan haram din ya bi su wannan kamiyamiyar ka tabbatar da wannan abin baka ci lalai ba kayan bayan Allah ne ka cinye sannan ƙwaya ce ka shigo da ita don ka samu kuɗi don ana samun mahaukatan kuɗi a jiki kai ko mahaukatan kuɗin kake so kaɗai ba ka tunanin me za a yi na lalata rayuwar matasanmu nan gaba shaidaninka yana wa maka wahayi cewa daidai ne in ba haka ba kai ba za ka samu wannan tenuwa ta kaɗan lokaci ne kai amfani da damar ka kudance ka hamshake ka samu mahaukacin mahaukatan kuɗi kai mahaukacewa za ka yi ko na su zama ba su da alfanu ga mutum da riga amma bai da amfani ga mutum da wando amma bai da amfani sai dai cuta ya zama liability kan gidansu akan al'ummashi a akan mutanen shi me yasa saboda cin haram shaidanin yana yin wahayi yana cewa ai wannan daidai ne ba matsala za ka yi bayani kai wanda ka gani kai banza da abin za ka yi bayani kai wanda aka barka kana sakaka da shi za ka yi bayani kai ma a cikin kabarinka tun a nan duniya haƙoƙin na bayin Allah ne Allah ya bari a zalunci bayin shi yo ina adalcin Allah ko mai adalci ne don haka Allah ba zai bari ba ka san da wannan manufar wannan shi ne ka kiyayi Allah wallahi kar ka je ma Allah da irin wannan fuskar ba za ku daidaita ba shaidan Allah ya ba da labarin shi cikin suratul isra <clears throat> da suke majuna wahayi Allah ya ce wastafziz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikuhum fil amwali wal auladi wa'iduhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura sai Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan Allah ya ce wastafziz man ta minhum ka kidimar da wanda ka ga dama daga cikinsu wanda ka samu iko daga cikinsu bi sautika da sautin ka gigita shi ka ruda shi ya ɗauki haram matsayin halal ya ɗauki wanda ba nashi ba matsayin nashi ka gigita shi ka ruda shi ka kidima shi wa ajlib alaihim bi khailika ya ce ka jawo su ka razana su da sautinka kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da wane ne da wane ne duk wanda ka iya ka kiɗe masu ka ruɗa su wajilib alaihim bi khailika wa rajilika sannan da dakaranka matafiya kafa jama'arka wa sharikhum fil amwal kayi tarayya da su a cikin dukiya ta shaidan da tashi a hada kayi musharaka nan taka ce nan kuma ta haramce ga ta nan kim ba yadda ya iya da ita wani ya saci kudin ya saci kudin ya aje a cikin buhu sai ya kai sabon gidan shi sai kuma ya zo ya mutu buhuna na kudi su ma kawai ba a san mai ake gidan kawai kan ne haka nan ashe kazaman kudi na ciki na bayin Allah kuma gashi ya mutu to yaya kama an ba shi garanti cewa za ka samu dama ka cinye wannan haram din sannan ka tafi ka je ka tadda mu cikin haram don haka ya tattara kuma ya tafi haka kai ma wallahi ka bi a hankali kai maza maza ka gyara halinka tsakaninka da Allah ba ka makara ba wa ma ya'iduhum ash shaitanu illa gurura shaidan bai alkawalta masu komai sai rudi da kidimarwa Allah ya samu dace nan ya kamata mu tsaya ana nuna lokaci yayi in Allah ya sa akwai wani abu a ciki wanda za mu faɗa gobe insha Allah sai mu faɗa kuma mu ci gaba fatan mu abubuwan da muka yi daidai ya Allah ka karba mana abinda muka yi kurakurai ya Allah namu ne muna roƙonka Allah ka yafe mana marasa lafiyanmu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara mana lafiya Allah samu gama lafiya Allah ka bai wa mu zaman lafiya mai albarka mai ɗorewa Allah ka ba ta zaman lafiya da shugabanci na gari mai ɗorewa ya Allah ka sanya mana mafita a cikin abubuwan da muke a ciki ya Allah ka kama hannun shugabanninmu na gari zuwa ga abin da ka yarda da shi kake so allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu